يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله Wa a haskare Hali ya Muhammadin? Sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharrar Umar Maudatuwa wa kula muharracin jiya wa kula muhiimcin murala. Ko kulle da talatin finnar. Ikwani wa Akwati fila'a as-salaamu alaikum wa rahmatu Allah yau barakatu. gabar da tabsirin Alƙur'ani mai gyambon a wata masallacin juma'a na tudun wada da ke juna kaduna makarantar shekaru da mamud gobe a yau wana goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da hudu da hudu tara. lissafin nasara yau muna ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha 2018 tallafin marayu wanda ya ba da atamfa guda hudu wata baiwar allah ta ba da atamfa mai daya bawan Allah ya bada a tarfatu biyar wata tsoron Allah ya bada a atamfa turmi daya a sa ƴaƴanta a addu'a Allah ya yi musu damuwarsu Allah ya yi musu damuwarsu duka sauran Allah ya fiye musu da alkhairi Aziza Ibrahim ta bada hijabi hudu wani bawan Allah ya bada hijabi guda daya ne ta bada les da shakamu guda daya wani tsoron Allah ta bada Qur'ani guda biyu a masu musulunta Muhammad Jallatu ya ba da dalila guda goma a zuwa marayu dukkan su muna addu'a Allah ya saka musu da ya musu albarka kudin da aka samu wasu baiwar Allah ta fara dubu daya hadiza shehu JNI Muslim Hospital da ɗari biyar Nasiru Jibrin Farau ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu biyu wani farko sun sange naira dubu ɗaya waɗanda su suka ta bank account wanda muna addu'a duka waɗanda ka saka musu da alheri rashida adamu mahmud naira dubu biyu fita tuku naira dubu biyu rabiu sani naira dubu ɗaya Hajji haruna umar naira dubu ɗaya shu'aibu sani naira ɗari biyar fatima muhammad dawal naira dubu ɗaya bada muhammad garba naira dubu ɗaya zainab Sulaiman naira dubu ɗaya gaba umar bashir naira dubu biyu Masiba Aliyu Yahaya Naira dubu uku, Abdulrahman Tosik Naira dubu biyar, Ashika Habibu Naira dubu uku, Haruna Idris Naira dubu ɗaya, Abubakar Abdulrahman Tosik Naira dubu uku, Adamu Shu'aibu Gwankwam Naira dubu biyu, Musa Muhammad Abdullahi Naira dubu biyu, Abdulsalam Umar Naira ɗari biyar, Abubakar Shehu Naira ɗari biyar, Zubai Damora Naira dubu biyu, Janatu Usman Talatu Naira dubu biyar, Soyaba Abdullahi Naira dubu ɗari biyar, Fatima Iyabo naira ɗari tara wani bawan allah naira ɗari tara jibril murtala naira ɗari uku da idu baba naira dubu biyu nuruddin abdulliyu naira dubu biyar salisu hamza naira ɗari uku abubakar naira dubu biyu aisha suleiman naira dubu ɗaya binta abubakar naira dubu biyu aisha suleiman naira dubu ɗaya ah, ah, lamiya su jibril naira dubu uku da rabi'u naira dubu goma sha biyar zara naira dubu daya halittu sha'ibu naira dubu goma sa'idu balaciro ma naira dubu biyu zayyad naira dubu biyu hadiza muhammad naira dubu daya ismail zaharaddin naira dubu biyu ibrahim dan mama naira dubu daya wani bawan allah wanda bai ambaci sunan shi ba ya aika gudunmuwa ta naira dubu ashirin wayan bayan allah duka muna addu'a allah ya da alkhairi Allah ya sa mu da su duka muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam a cikin aljanna tafsir an sa dubu biyu da ɗari bakwai da talatin kwafi naira dubu goma sha shida da dari bakwai da talatin kibiri an sa dubu shida da dari biyar wannan fitar dubu ashirin da shida da naira goma na aka da abu da aka samu a akawun naira dubu dari da takwas da ɗari biyu garantin a jiya an sa gudunmuwa ta kira dubu ɗari da talatin da hudu da ɗari biyu da goma Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi muna fita wato bank account banki shi ne stanbic ibtc bank account name account welfare committee jibiru kaduna account number 00160815 na'am ana ramar da maka fara Allah yana kira nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa'azi shine tashi. a shirye da al'umma aikin baye aikin Allah ne gida da zai wa'azi ya samu wannan shiga ne ba Jiya da ake kira sai an samu wanda ba zai ansa ba a cikin da ma ya jirgin da zai na ya kawai masu ansawa da an yi kira su da wanda ke ji wanda yake ji shi ne idan an yi kira zai mai zai amsa kafiri kamar gawa ne wanda Allah bai tashi shirye da shi ce ne Allah ya ce wal mauta matatu ma'ana kiran da zaka fara su fara su yi ansa ba matatu a ita kira har ta jige ko ko ta magana da kira da wata ansa ce da asmata zauna dai ta hayyan walakin ta hayatun da ولو نارا بها أضاءت ولكن أنا تنفق في رمادي ya yi kira ya yi kira gaskiya kajiyar inda da mere kake kira da mere kake kira da watakila sakon ya isa kiran ya isa da shi shi kada asma'a ta zauna dai ta hayyar walakin la hayata liman tunadi sai dai wanda kake ya riga ya mutu zai ansa ba zai yi ansa ba ya ce wa laularan na fasita a ba'an idan da wuta ce ka hura ta kama saboda akwai ne wuta a jiki to walakin an ta tamfutu fi ramadi to kai sai zamana ka ta hurawa hura tokar za ta kama da wuta in an hura tokar za ta kama da wuta babu abin da za ta yi ba shi ne kuma ya saji bulzina yasma'un wal mauta batatu ya'asuhum Allah jami'an su kiran ta karkama ya tada su gaba daya kuma ilaihi yurja'un sadan zuwa gare shi za a bai da su ba za su yi an su ci da duniya ba wannan ne yasa kuma kwarewa ta wa'azi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarewa sun da albarkar rayuwarsa da zurutun ilimi da ya tara amma haka ya kare rayuwarsu yana kiran duniya amma akwai wadanda ba su ansa ba akwai wadanda ba su gane ba a cikin yan na jini akwai wadanda ba su karɓa ba a cikin yan na jini akwai wadanda ba su ansa saboda me bai shirye-shirye da su ba kenan babu wanda zai iya shiriwa cewa sai wanda Allah ya shiryar Allah ka shiryar da mu in ka kaune ya ɓata kada ka yi mamaki kuma kai idan Allah ya shirye da shi gode wa Allah Allah muna gode masa Allah ya da wa kafirai su ce laula nuzila alaihi ayatin min rabbi ne a saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata aya daga wani ubangijinsa irin waɗannan ayoyi da suke lissafawa wanda ka kuma lambu ka ko sama ka tattara da hausa zuwa wajen kula muna kallo ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza Allah ya ci kawai da su inda za a Allah qadirun bai iko ne ala ayyuna zina ayatan ta ya sauko muku da ayat da inda sauko dole su fi imani da ya gada ma ba ne ya sa bai ba babu wanda ya teki da suke su zarar kun inda ta ha qadirun ala ayin ayatan ta ce walakin a tsarafin la alamu sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba shi suke yi wa Allah shi shi shi da sarki kamar shi kawai da ake ikonsa yanzu duk duniya ba addinin da ke bunƙasa yake ƙaruwa kamar addinin musulunci kuma haka bari ba wani addini da ke ƙaruwa a duniya yanzu kamar islam babu shi na kala muku zuwan mu zuwan mu yiro mun samu wani abu ya faru a muke a munci ya faru akwai wani cin da kalu a garin football dukkan cin ne mai kalbi sosai suka ce wani dan masa wani dan kwallon kwararre domin ya buka musu wata sai aka sa a dan kwallon musulmi ne da ya zo sai ga ɗari a ake sai ce shi musulmi ne addinin sai ya dora mutane yin sallah a jirgin. ba zai iya zama wurin da ba masallaci ba inda suna so ya zauna ya buga wa tafin kallo dole gina masa masallaci kowa kuri a wata kuma bata sauran ɗan wasa irin shi zai yi wasa da shi wannan ba matsala ba ne a nemi fili a nemi fili aka kankara masa masallaci ta nuna wa duniya na ga hoton masallacin ban san wani masallaci da ya fi shi kyau da ban sha'awa haka a Najeriya ba na a Najeriya ba su ne ba wata kila fi shi girma amma ba kyau masallaci ko a Saudiya masallacin ya ta nuna shi aka gina wa ɗan ya ce a samun suleiman aka ce haddi kawo masa jikin da ladan liman kuma malami wanda zai iya karantarwa a masallaci idan an zo kuka cikin masallaci da ake da saboda ana so a ga dan kwallon masallaci yake sallah idan an gama liman a wa'azi sai ya zauna kiri ne ba musulmi ba ne amma sai lalabo su shigo ya dan zauna haka dan yana ne ga dan kwallon kira shi dan bal ana wa'azi sai wa'azi ya fara shiga cikin kuma yana kan malamin kami an kada imani ya shiga ce ce ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allah kai san wanda zai karbe su ba musulunci kenan Allah ya rike ya da musulunci kullum ba musulunci ya da musulunci kullum ba babu musulunci Allah mun mutu baka da wannan a addini Allah ya musu. inna Allah ya qadirun da iko ne ya ayyun bi ayatan ya sauka da ayat da zaka sa musulunta walakin agum la ya'lamuna sai dai mafi yawa ba su sani ba sai Allah ya tsaya rama sarki cewa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba ce ba kullu ma yadubbu ala ardi fa huwa dabba duk kire da sai akan kasa menene dabba ne suna da hausa mutum ya ce ba ba ba ba ko ya shiga amma da tsarar su ya ce maka dabba lahiya lahiya ba matsala Allah ya ba babu wata dabba ba wata halitta ke rarrafe a kan kasa haka mutane duk suna ci da sauran dabbobi su ce gani Allah ya ce wala Ba babu wani tsuntsu ya tsiru da yake tashi a sararin samaniya bidda haihi da fitansa guda biyu wannan kamar tauki ne da aka yi a kuma tsuntsun kama yake tashi kuna ke kenan idan aka ce ba wani tsuntsu da yake tashi a sama ba sai an ce fikafikai kowa ya fi fikafikai tashi rubutu biyu na rubuta na hannuna ai da ma ba da kafa ake rubutu ba ko ka ce ra'ayi ra'aytuhu bi aini ko bi ainayya na gishi da idanuwa na guda biyu ba da kunne yake gani kuma ido na ji da kunne na ka ji da kunne na na ji ana su ka cikin tabbatar masa cewa tabbatar babu shi ne ka ji ne amma ka ce ka ji ko baka tabbata da kunne shi ba shi ya fi kunne da ji to an kawo na haihu da su kara ƙarfin wannan ne Allah ce illa umman amsalukum face al'ummomi ne kamar kuka Allah madaukakin sarki kenan a al'umma suke da su rayu a lokaci daya su rayu a wuri daya ko aiki da wani kuma daya hada su don shi da abin da ake al'umma kenan ita muke rayuwa a community matsayin al'umma dabbobi ma da tsuntsaye da kari Allah ya ce su ma suna rayuwa a matsayin al'umma kamar yadda muke rayuwa su wannan ayar ta ja hankalin masu bincike da yawa a kan halittun ubangiji akwai ayoyi a ƙur'ani mai girma jikin da hankalin masu ilimi da bincike a duniya suka rika bincike a kan halittun ubangiji daga cikin akwai wannan ayar A cikin wannan ayar an samu wadanda suke bincike kan tururuwa yau malami musamman ya kawo magana a cikin kan tafsirin bagi ya ce da masu bincike a kan tururuwa sai su gano cewa sai tururuwa su ma al'umma al'umma ci kai da mutane suke al'umma al'umma har ya kai ga wannan dangi na tururuwa ba tsakaninsu da wani dangi na tururuwar ƙarshe na cikin ba yaƙi ɗebo kayan yaƙi a zuwa kana wannan dangin tururuwa su shekara a kan wannan dangin tururuwan su kama su a matsayin bayi su kai su bautar da su suna rinka sa su da gero da jidan alkama duk wani abu da za a ɗauka to in su ba su gaba su ta gidowa kawo musu gida saboda sun mai da su mai sun mai da su bayinsu su ake kiyawa suna musu tsoron rami ake su shiga su kake da fafar hanya da gyara ta su waɗanda suka ci yaki cikin su sarauta masu ciki in sun zo wucewa su wuce lafiya lafiya ya ce wai zabi sun zama kaho yadda turuwa suke rayuwa ke a sanadiyar wannan ayar ne masu bincike a ruwa su kai kuma waɗanda suke bincike a kan harkar tsuntsaye tsuntsaye su ba community community ne ina iya tsuntsaye daga turai akwai wasu dangin tsuntsaye da suka yi doguwar tafiya domin cin abinci da yawon buɗe ido waɗannan tsuntsaye sukan taso cikin turai su shi kafarsa su yi kiwo da zagayewar lokacin da za su yi in sun kama da kuma su san hanya su kuma zuwa turai su waɗanda suke tasowa turai da china su kuma zuwa ta asia sai su gudanar da cikinsu su yi watanni ko shekara in sun jima abu su kai su su sake tattaro kwansu da kwakwatan su su sake kuma har zuwa kasar su ci gaba da harkokinsu kuma ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba ya ce wa na irin jirin na hayi illa kuma mun amsa da ku shi yana da alƙur'ani mai gina ne magana akan kudan zuwa sai da aka samu malamai masu bincike suka yi bincike a kan rayuwar ƙudan zuma a inda Allah ya faɗa su cikin hali ya ce wa auhara mu kaila na hali sannan mara da su bincike akan aikin fari da suke bincike akan kudin zuma sai su gano yadda kudin zuma ke gudanar da rayuwarta su rayuwar kudin zuma ya saba da rayuwar mutane ba su ya muke rayuwa biji shi yake gina gida ya samu mace ne mai aure ko ba shi sai auro ta sai kawo ta gidan ya aje da ya tafi da kuma abinci yana kawowa garin zuba ba haka ake yi ba su masu gina gida sai da jikin sauran su gida ta auro shi sai ta kawo shi gida ta aje shi shi ne kashe sai tarin rinka zuwa tana neman wasu abinci shi yana gida kuma kawai su da rayuwar mutane suke su kuma zuba haka su gudanar da rayuwa sun fi suna nuna wa duniya ga sabon bincike da suka yi haka musulmai suka ce musu ko da qur'ani ya faɗi wannan labarin sama da shekara 1400 sai suka karanta wannan ayar Allah ce wa auha rabbuka ila nahli ubangiji ya yi wahayi zuwa ga kudin zuma a yanzu ba muka yi kudin zuma shi ne ko ba ba me ya gaya kudin zuma sai ce ta anittakibi min jibali buyuta wannan fi'ili da anitakizi shi ya nuna mata da kusan kusan zuwa ake da labarin duk da ake magana ba حلي اتكذي احنا اتي لي امرين اتي لي ايه امري على ما يصير تحيوبنا في الامر على السكون كان صحيح الاكل ولم يتشد به شيء او اتكذت به نون نسوة ويبنى على الفتح اتكذت به نون التوكيد الثقيلة او الخفيفة ويبنى على حرف ila hasbi allati idha kana mawtul akhir wa yumna nuni kana bihi alif al-ithnaini aw waw jama'atin aw ya ne ke zi saboda ya haɗa ya'u mukhalabatin shi ta ta gyara ne aka gyara nono ina ta kan fahimci wannan idan ya iri na da cikin ya nuna mana ba da duk da ake gana ba da wa ake magana da duk ake gana to da Allah ya ce wa mace kudan zuma ya ce a da cikin bimin jibali buyuta ki je duk dutsen da ya miki ki gina gidan shi a wurin Ina wa ki gina gida a kudan zuma namiji ko mace haka ke ginawa wanda ke gini duk bishiyar da kike na ba shi cikin gidan ki a wurin yanzu inda ka ga gidan zuma a kan bishiya duk da ya kuma ta ce ba ta ce ce Allah ya ce min baya arishona idan Allah ran ya gidi gida ma kika ga wurin ya miki shi ya yi bala'i abu abu da ya shafe ta kana da maki stress pass duk da suna yin stress shi ne wamin baya a rishuna Allah sai ce mutum ba kule biyu kuma fara a jiki ci da kowane irin ƴaƴan itatuwa ya Allah ce wasu ke kin da rabbiki zuluna ki bi har hanyar ubangiji ki fi ma abinci duniya akwai mai gida kin zo shi a gida sai ki zuwa ki yi buge-buge ki samo abinci ki kawowa ki kawo mai gidan shi yana gida shi shi ne ba yana gida zaune na'am a to soki Allah ce ya kuruji ne hashara ba mukulisun alwanu. wani abun sha da launinsa ya sassaɓa ba, fitowa daga cikin zuba shi ne ruwan zuba da ta wani da saka wani abawun haka da gan shekara daban-daban Allah ya ce fihi shifa'ul linnas a cikin shi kuma akwai waraka ga mutane idan aka kana ne kana kana ta cikin da nauyi a tsarin da ibn qayyim jawziya za ka yi mamaki ba ke yi kuma yanzu ci cikin hospital sun gano yin amfani da zuma domin yin jinya kuma maganin ciwon ciki ha duk diabetes din sun ji ciwo baya warkewa da wuri a asibiti da an gano da zuwa ake dressing sun su samu damar warkewa wani da su zuwa kwankwanin da zaɓe mun ciki ba sai yadda aka ce ba wani kuma da cikin akan shirbata asir shirbata a tunanci shirbata asir ita ta mafi nis da ruwa ko da liton da shayi ko da wani abu kaɗan a cikin nis kamin ta sha saboda ta zama shubba amma tabbas bi kira yi zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wanda yazo ya rasu da dan uwana cikin sana ciwo an ya ce ku bashi zuma hada masa zuma ya shaka ta ya ciki ya ci kara kullewa ma yi kan saka gawa na ya ce ku kara masa zuma daga kan annabi ya ce ƙara masa zuma ya ce to masha Allah ma masha Allah ka kara mai zuma ya shanye aka ce ya ciki ya ci ciki ya kullewa da annabi ya ce ku kara masa zuma sai ka bashi zuma sau amma da annabi ya ce da ya gaskiya cikin dan ku da ya karya ku duk kara tambaye shi aka zo aka ce da mana tsakanin ka da ka warke ku ka warke ba ne shiru aka ce da mana tsakanin da Allah ne shiru ya ce da Allah ko kuke aka ce ya ce da yanda zai tunda na farko na warke to amma zuba da ya ce na warke ba za mu kara mu ba amma sai ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba akwai na ma professional ne akwai na ma professional kuma bincike suke a kan kwari shi alkur'ani ba ya yi mai ya yi magana shi ya sa ku saurara ku ji babu ɗan da mu ci gaba a musulunci a najeriya tseren da ɗan boko musu gane musulunci ɗan boko da kuke gini waɗanda suka shi boko nan suka kwakwale ta da yawa ba su kwa suke ba Allah ya sa ba ɗaya su gane suna to matsalar musulunci a Najeriya kusa ta kare daga wannan lokaci sai ne ta kare saboda mutane ne da suka kwa a su suka kama bincike to idan ka yi musu a cikin shi da su shi farau farau ita ta suna yanzu duk kuma ba shi da wahala wayanda suka shago ku ba hada da musulunci ne. suke ba wuce ne suke ba mu ne aya kula ba idu haka da shi baka zo da abin da kan hankali ba idan ka ka kama hankali shi ce shugaban kasar Nigeria da aka yi a 1906 ya taba cewa sai ta wace wace wace yanzu ka abin da ya kama hankali shi saboda musulunci bai san shi ba da dama da su ba samu gatan karatun addinin musulunci ba akwai waɗanda Allah ya musu taimako su samu gatan karatun addinin musulunci akwai wanda ya taɓa yin gudu a Najeriya amma ya sauka a cikin mutumin kirki kuma gana da shi shi cewa wallahi malam ba da wata damuwa a duniya mu yi karatu ina karami ba duk ba ya bada damu kamar wanda. duk da Allah ya mura asiri ya kasuwa ne mai arziki ne ko ka gwamna boko duniyar nan da wannan inda ba ta ba haka ba wannan yake kusa ba wannan yake ba duniya. ba yake amma da shi ne ba karatu addini ba rubutu biya wanda ba zan iya karɓa ya karanta ba ba zan iya buɗe ƙur'ani in karanta ba yake ba abin da ban zafi a zuciya ta kamar wannan shi kuma shi yasa nake kokarin koyo yanzu yake shi kuma ƴaƴana ina fita ina so sai na kai shi Saudiya ya samu kyakkyawan background na karatun addini kamar yadda shi Ingila saboda bai samu ba ka wani bishiyar dokta a gombe da yana aiki a kadarin bishiyar dokta wata babbar asibiti a gombe babban likita ne musulmi wani babban ne babban likita ne wani wani abu kes sai an ɗaukaka kara a ɓangaren jinya ake nemo shi saboda kwarai wasu a fanni sai zama sha'awan karatun musulunci kuma ya zama shi

yace wannan shi ne kaji kaji ya fi karatu ya ce ba matsala da bashi lokaci ya zo mu rika karatu da shi dan shi da zuwa mu fara da alifin bawul da na rubuta alifun ya ce a wannan kan san shi ya ce menene yace wan? wani Rashin wata to ba ne. wannan aboko da ya kasar shi daga ne cikin karatu kamin a sake ɗauki shi da asibitin wallahi yana iya rubuta shi da larabci sun san shi da dace wajen karatu amma ka damu da shi ne haka ke saki da kabilin musulunci batun yana karami kuma ya cikin babban damu shi da tura mutum da shi ne cuci kuma da mutum da sai suka da ba su iya kashe musulunci ba sun tabbatar da sun zuba da musulunci a idanun yan boko ta malamin turanci a ɗauke shi da muhimmanci malamin lissafi a ɗauke shi da muhimmanci malamin kimiyya a ɗauke shi da muhimmanci ba ne ba ɗauka da daraja ko malaman firamare ayarki ayarki cita sai an samu wani tsoho da duniya da shi da shi da duniya ta ce a tishawa tsiya kawo da ta ta fi tsayi wajen ya yi sifirin ya yi dukkan ƙarfin su ɗaya sai ɗaya siliba kuma za ta yi da kusa da ta fi tara kuma ta fi tafi ko cin za ta fi yi wanda ta yara ina ɗaya na wa alimar matu tsara suna bacci

ya ce shi ne malamin ayarki shi ne malamin ayarki shi kare ne da gaji ɗaya haji shi shi da ɗauke su a cikin darajar musulunci a idanun yan makaranta sai zuwa da yaron da shi da ɗan malamin ayarki ne kuma ya je ya yi sakandare ya yi digiri a jami'a ya dawo ya zama darakta a wata hukuma a birnin tarayya abuja an ce ba malamin suna su su ganta abin da ya fara cikin alfarin suna ya wannan hoton da yadda cikin yana firamare shi ne a zuciya shi haka da sun zo kuna magana shi suna muku ido haka malamai masu bulala kuna gaya ma suna cikin ino ino you see you see you see dan boko ya gama rena ma hankali ke akwai wata ta yadda zai tare ku kan ku shawara da shi ya ce cikin da kuma shi ne ya kuma za a zuwa ya gama gina da kuɗi ba nan shirin ya tsaya ba in ya fi firamare ne haka zai samu to da yake kuma ya sa ce yayi hankali sai ba musulunci zai karanta ba to bai da alaƙa da musulunci ƙarya nake kiraniya zan karanta medicine akwai yayar shi ina karanta bauta akwai yayar ke wannan ba shi kuma su ke ba ba yayar ke sai musulunci shi kadai za a karanta shi ke karanta amma su ba su ba shi da ma'iji ne a zama kana ta ba za a yi duka koyi musulunci ba kai kirista ne ba za a yi duka koyi kirista ba kai yanzu kawai ka ji abu ka guje ba magana a kowane addini in ka ga da ma ka je ka koya a wani wuri magana ma ba ya rage naka ina so ta sun kama ya samu aikin gwamnati yanzu bai da alaƙa ta kuka kuma sai su haɗa ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sharin da ke mana yanzu idan karantun mu malaman IRK a firamare firamare namu na gwamnati ba su da kima ko suna da shi har yanzu ba IRK ba su da dama har yanzu yahudu suna da kana tafiya da kamarsa idan ka tafi da ba. dama dama ba shi ya tsaye shi ana ba ku da ku sai gire ta ba jami'a ba su kira musulunci ba a shi hatsari ba yanzu haka gwamnatin mu na Najeriya akwai waɗanda ke tunanin wai duk ne ba a cikin karanta da ai arkin firamare ma da sakandare ba yaro tun da ba a cikin har jami'a ya tafi ba gujan su kawai gaba daya saboda tasirin wancan tsohon yahudanci saboda tasirin wancan tsohon yahudancin da ta kiyaye da tare babu ran da mu samu sauki sai san da ba ilimin addinin musulunci musulunci yaro tun yana firamare ya zama na aka ɗauki da za a karanta da shi yana yi wa kai tunanin cewa ai a islamiyya yana zuwa islamiyya makarantar ba kuma da yaron yake yin karatu kyauta ko kuma karatu da ta ake ba yaron sautin iyayensa wani yaron ya fi zuwa ya karatu da wannan islamiyya inda za a ci kashin wata da biya naira ɗari biyu ko naira ɗari biyar nawa ne suke da wadata da suke yin karatu islamiyya sai za a kula mai turanci kyauta koya mai lissafi kyauta koya mai integrated science kyauta a koya waye kyauta har da kuma jiki ya koya kyauta dan ta ya koya mata alwala da sallah kyauta ba saboda ne dan me ba samu ci gaba ba Allah ya samu mu da arewa sun gane wannan yaran mutum suna kanana tun suna koya musu boko har addini ya san boko ya san mutunci tsuntsu mai tashi da jikin biyu ba yi tafiye shi da guguwa ta ta fashe shi kuna jin guguwar ko ƙarar ta fashe da kuma duk da shi wannan ya yi karatu ga musulunci ya tashi da kowa bashi duk ya gama wannan sai kuma gan shi ranar ashu sai mu baka cikin kaya kan kwata yana wa aliyya wa wa aliyya wa aliyya wa wa zai yi ba zai yi shi ya za ku har yanzu wasu ba wannan kushi kushi yahudancin duk malamin addini ya yi wanka ya sa riga mai kyau masu abin mamaki ne a wajen su ƙarya nake yi malamin addini ba ya ba sa wani ya wanka ya sa riga mai kyau su ba wajen ba da ƙarfi ne ai bai kaci da wannan ba shi bai kaci da wannan ba dole shi kawai malamin musulunci Ga an zama malamin addini kuma ya ruwa mai asiri zai ta riga mai kyau da wanka da ta turare kamar yadda annabi mu annabi muhammad kuma da yake da da kwalliya da shi gau wallahi in ba ba sai kare na haushi wallahi da shi kare yana haushi A sai malamin addini kuma shi ne zai ta riga mai kyau da shi mota mai kyau Allah ya kara rufin asiri kare ta haushi duk ranar tashin alƙiyama an da kara wadata mu bikin kare ta haushi har kiyama ta tsaya an da kara rufa da asiri bakakin kafi ta haushi na yau mi tsanani wani kare da wannan kabin ta gani ba samu ba musulunci ba ba karanta musulunci ba sai ta karye tirin ta kai ba shi da wannan akida saboda tun da duk da aka zo mata ita kunkurmin jahili ba wanda ya yi wa kansa shi da kansa cewa shi kunkurmin jahili ne sai irin sa samu wannan ko duba wani da da ake cewa kitabul ilm da shi malami ibn usaymin kuwa ibn usaymin ya kawo cikin ban sha'awa ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani lokacin da yake masar daga nan ibn hajar al-asqalani duk wani da ilimi ya fi saboda sauran abubuwa bai yi karin da ya kasa shi ne malamin da ya rubuta bulugun karam wanda ya karantarwa a ina a makarantu da kuma ahal sunna shi ya sharhin sai hulbari wanda ake cewa fathul wanda sun da yawan da sharhin duniyar hadisi ta kuma ta shi sharhin kuma yau a wanda ba kuma yadda alar rambobi ake cewa da alar rambobi an gara hadisi ba a hafi a akwai huffaz a duk hafi-hafi da ake da su da hadisi an gara hadisi yadda ake hadisi yana yin magana kan sai ce kalal hafiz hafiz ya ce da bari su hafiz ya ce da ci sunan shi ba sai kowa ibn hajar al asqalani ne shi kai ne a duniyar hadisin hadisi in kace hafiz da ci sunan shi ba duk duniyar hadisi kai da wannan tantan hannunsa yake kuma a kaduna ta da shi kama kamar mulki da rai ha kan ɗan kasi ko a kuma ka kogari kai na gidan malam a gidan ma zai kai gidan aka a mutum da gidan shekaru da kamar gudu in an ce malam kai shiru shi kadai ne wani ya tsaye da yake wanci ba wallahi ba da shi ba wallahi ba shi ba ne ba shi ba ne ni ba shi ala wa mala in za ka hasa ba ka mutu to sai ka hatsarin da ka shi shi kana yi mutum hasa ko ya mutu ba ka denawa ko ga shi a ji malamai ko ka ciki in ka ya fara a ciki ya rinka haushi kina haƙƙi ya mata faran da zai dena shi ko bala'i da aka hada shi da shi amma in mun hasala a ciki to zai gyarawa amma ya kuma ko mutuwa kai ya ciki da haushi ya ci gaba da haushi ba shi ga hajji da tsalani a ɓangaren hadisi shi ne an ce a ibn rajab sai ka hafiz ibn rajab abu zura sai ka ce hafiz abu zura shi ma hafiz ka ce hafiz kowane hafiz ya faɗi sunan shi abu hafiz ibn hajar a tsalani ne idan ya taso da cikin shi ibn hajar yana alƙalin zai kotu motar da ta tsada a lokacin ya fi hawa ya wuce hau doki keken dawaki ake ɗaura wa kalaga dokuna guda biyu su da a girka masa kujera a kai a sa mata darduma ta karma da kilisai mai wanka ya sa turare ya sa riga ta alfarma ya sa ya zauna a kan shi ke kan kawaki kyaucewa ko mai hude shi ko mai hudan allah ya hada shi da talauci ayawa ba ta cikin shi sannan zayyar ne dan wala kuma ki dan ya ci kai wanka ya sa kayan sa gida ba dan yana cikin kayan sa aiki ya da hajji ya ta ta ko da ne aikin shi ya kuma ya kuma gida ya wanka ya ci wanka da shi ba zai gaji shi ba amma yayin da yake cikin aiki saboda yanda mai da yake mu'amala da shi za a yi tsawon da ya yi ne to nan take wannan ba yahude malamin nan ya zo ci ba ya zai yatsa ya ta kalan shi har ya wuce duka sai da wannan bai ta gada da daurewa ya tafi ta shi kan hanya yana ta shi alamin ya ce tsaya sai faru ana tsayawa sai wannan yahude ya ce wannan da alamin ya ke kai ba malamin Allah bane kai ba malamin Allah bane ka sa wani bai hutu a kai ba ma da tafiya ne kaka damu kai me da ya fara ba malamin Allah ba sai za ka ta to na ji amma bai ne da hujjar ka da ne da hujjar ka kai ba malamin Allah ba ne ibn hajar ya ce ba ya za a dube mu kuma ya kaya to annabi ya kuya ce duniya su jin mumin wajen nufin kafir duniya ku hukun mumini ce a cikin kafir ni yanzu da kafin kafiri kuma ko wahala da nake ciki talauci kai ka kai mumini da irin ni da kake sha ko kuma kai ba mumini bane da gaske kuma da bin kai ya ta tsaya Ibn Hajar ya kace ce a duka guda biyun kuskure ke hadisin ne baka kare ba Bai ya yace ya hadisin yake yace bari ku duka hadisin da Allah yace da Annabi yace sallallahu alaihi wasallam ce duniya kurkukun mumini ce a cikin kafirci da ni'imar da kaji da ciki in ci abinci mai kyau in sa riga mai kyau in hau abin hawa mai kyau ya ce eh duk kuma kwatanta da ni'imar da Allah zai bani a aljanna tun da mutum da ke don duniya kamar gidan kurkuku nake zaune ina kira ita ciki ga talauci ga hasada ga gaba ga tsiyayya na nufin da hukulu ga ya ita da fitota yake yake in an kwatanta da za'in da zaka sha a wutar da jama'a yanzu ka mutu a cikin kake wata ma'ana kalan yana nan tafi fara ba tukunna ma'ana hadisin da ce a ja mu tafi kuma da aka bai hude yana tsiyarar sa da zai iya bayarwa a wannan lokaci ka biyu tsari mu ga yan boko sun fahimci suna sun fahimci addini wajibi ne a kan mu idan ka da ka addini za ku yi cikin gudunmuwa da zama addini yanzu kuma da aka samu wasu daga cikin kama da ganewa an fara samun ci gaba ko fara samun ci gaba ba an fara samun ci gaba a mun gode maka ana nuna kuma kuma ci yayi ga cikin na ina muku ta magana ina da man da ITB ina da ni kire sanan da kike ne kire kuma ka zauna wajen mutane ta ni kire kana daga inda na samu labarin an da wannan shi kana ke kuka daga inda labarin duk bayan mun tashi daga tasiri sai ke cewa da ni an maka Allah eh, ya ce ya ko wani bawan Allah ko ba da nake so in da shi ko haisa na ce wane ne ya ce wani babban ma'aikaci ne a Abuja ba a mun sunan shi amma ba zan ga muku sunan ba me yasa ya ce tazin na kira ni a waya an sa tafsiri yana zaune na taurarawa a rediyo ina abuja ya ce kala ta yi shekaru ina yi wa ɗariƙa hidima da hidima da ta yi wa ɗariƙa ba Ya ce amma wallahi da na zauna ina tauraron tafsiri ina jin ba'azi da ake da da'awar da ake yi na gagar da na gagar tsayuwa saboda duk abin da suke faɗa sai za a kira sun zuciya wallahi na fahimci gaskiya ka faɗa tsakanin da ubangiji yake a kanta da wanda wa'azin da ce ya ciki ni kuma yi wa Allah alkawari kuma da kayan da na ɗauko shekara da shekaru na aji har ila yau mil kiyama yace abin da nake roƙo ne da malam domin ya ji wani sunnar a baki na kuma ya fi addu'a Allah ya tabbata rayuwa na akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kace masa to yanzu mun tashi muna da bibi ya bari sai Allah ya kai mu gobe ya ce gobe goma da rabi kamin ka wuce da zan zo yawa mota su muka shi tafi da mata yana shiga mota ya kira mutumin ya shiga shi mutumin ya kai mintoci ban sun su bai na yana sulfa addu'a malam Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi abin da zai same ku a wannan da'awar da kuke yi Allah ya saka da alkhairi wallahi gaskiya kuke faɗa kun da fara sauraron karatu har an dare jina na amma Allah ya saka ta, saboda duk da ka faɗa da na auna cikin gaskiya ne Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana yake kira ta na yi kumbala na faro cikin suna kuma ya ci Allah ya da har in duniya wannan shi come on board shi zai ba ku mamaki ba a cikin aikace aikacen suna ba ne shi abdulrahman da ya yi turi suna mai kawo mai cika ji abin da zamu fadi wa suna aiki yau muka shi suna yau zamu fari wa suna jiki ba da kuma kora har abu ne sauran zai kashe rayuwar mu kuma saboda abubuwa ne dama akwai ilimin da ke da shi ya yi ilimin buko ya yi aikin da ke idan an mata magana in hujja ce ya sani waɗannan su ake cewa ɗari su ake cewa ne abin da muke faɗa shi ya sa yake da gaskiya ne sannan yana yana karɓa yana karɓa Abdul ibn Amr ne Dausi ibi ibn Amr Dausi ya ba shi da shahada yana cewa ashhadu an la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yana karɓa abin da fara da shi ce ya Rasulullah إن قد كفر بالله وفتت فيه الزنا أرسل إليك يا رسول الله wannan da Allah ya da su da su kafir cewa Allah ya zina ta yawa a cikin tura ni in je in fara yi musu wa'azi yanzu da ya yanzu ya fara aiki sai ya da ya samu akan wannan bawan Allah bawan Allah Allah ya kara wa rayuwarsa albarka Allah ya kara wa iyayensa abin nan zuri'arsa albarka ya ce kuma mahaifinsa Allah ya karɓi ya wasu shekara biyu da suka wuce ya karɓi rayuwar mahaifin ya ka bai ɗin mahaifin da rahama duk yadda za mu shiga mu fahimtar da su dole mu shiga mu fahimtar da su Allah ya ce wa min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru min da illa Ya amsalukum yace ma farrada na fil kitabin min shay babu abin da muke tsaki kuma mu yi bayanin sa cikin littafi ba menene littafin malamai sun yi magana uku sun yi magana masu cikin fil kitabi an suka ce alkur'ani shi ne firkitab an suka ce a ɗin Allah shi ne aka yi firkitab a nan saboda tabbatar shi ne Allah shi ne aka da shi ko wani abu da aka ya akwai ayoyin qur'ani ne kuma duka mun bayan kowace fasara daga wayannan fasarorin a lokacin da aka karanta sun ba ila rabbihim yuhsharun sai zuwa ga ubangiji su ne za a tattara su zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya kafarta mana ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله